aramma. Yawwa, don mi komin bulas na kuma gaba kowa da gari. Dan wannan da sare. yawwa amma na yi kyau ko? asalin ma kyau kuwa. Gaskiya ne na gode. To wai me girka mana ne? A ni ba zan faɗa ba idan ka ji ka <laughs> kai. Allah ya kila da abin da wallahi abin ban dariya. surprise da ake wanke na super rice sosai ma an ji turawa to ba matsala mu je mu je kai ma take ta yammace da yarinya da alasa da irin super rice din na eh, super alasa da na faɗa daidai super rice kamar abin da baka so super super rice dan fa goge sosai saboda kar ta tsinka ta bugo ni ba yin Malam, wannan wani irin rashin mutunci ne da wulakanci da rainin hankali. Ta yaya za ka same ni na girka mama gidana abinci ka zo wani butuka ta da kai ka zo ka hau dan cewa kana cin abinci. Na ka ne danka aka girka, ba ka saba cin irin shi ne. A'a, a'a. Eh, da Allah ya haƙuri da Allah. Ah, kai, wannan rashin mutunci ne wannan ɗaci ne wallahi idi wannan wani irin rashin mutunci ne ka zo mai ɗaki na ta girkan abinci ka zo ka kama ci alhaji na'am alhaji kake ko sanda kwarai da Allah ya kawo ka na ji daɗi ma wallahi dan da magana ta ce kawai sai ta fi bata min rai dan Allah ka taimaka min da sukari a ƙara wallahi Allah sukar mai min daɗi bai kai yadda nake so a baki na ba shaka ji ni za ka ɗauko abin da ka ce ƙara ma sukari saboda baka da mutunci mai gida gaskiya ba zan juri wannan cin mutunci da wulakanci ba mutumin nan ka kore shi ya bar gidan nan tunda ba gidansa bane ba shikenan shikenan an zo gunda nake jira alhaji ko ka zaɓi matarka ko ka zaɓe ni kai yanzu a tunaninka kana tunanin in zaɓe ka in rabu da matata kai ba ka san abin da ba zai yi bane ina goyon bayan matata shikenan yanzu zan tarkata kayana in tafi amma kafin in tafi zan gaya miki wata magana guda ɗaya faɗa mana ina jin ka kina ji ina ya ka ji tsaya rabu da shi kan ma ka faɗi wani abin nan kai sha shashasha ne baka jin magana abin da nake so da ke da Allah eh, idi ka karasa wannan ka cinye shi in ka cinye ki sake dako mu mai daɗi wanda ya fi wannan ki sa masa mai gida na ka goyi bayan a cimin mutunci a wulakanta ni kenan ko me kake nufi ba za ki fahimci abin da nake nufi ba saboda wannan surutun da yake yi akwai wata kalma da kin sai yana da cutar aljanu akwai wata kalma da in ya faɗe ta wallahi sai rai ajalinsa ba na gane wannan zancen abin da na sani shine ka kore shi kawai ya fita ba gidan nan tafi a'a tsaya a ni na tafi tsaya ka ji tsaya abin da nake so shin ga tsaya tsaya ka kare ta mijin ta ka rika matarka kuma wallahi sai na faɗa amma ba ka da mutunci bai kamata kai mun haka ha ba daidai to da wanne zan ji ka yi haƙuri harkar nan da ni da kai daɗai ne ka shiga da jan mata ka ban da sauro yana cizo shi ne ai zan samu ma man shafa nan da ake goga na maganin sauro ka kwantar da hankalinka kuma jiya ka kasan nan ma ka za ka ni kai kuma ka shiga da mace ɗaki ya zan da kai idan na ce ka kwantar da hankalinka ka fasa korata ba zan kore ka ba na'am eh dan Allah idi abu da nake so mai gida na'am ka sake haka dan Allah wai kana ina ne ga ni nan Allah ki hakuri, dan Allah ki hakuri, dan Allah ki hakuri. ba mamaki abincin da kika dafa ƙarshen sa ne ya ji shi yasa ya zo ya ci ban yarda ba akwai wani abin a cikin kalamanka da ba haka ba idan har abin da kake faɗa gaskiya ne me yasa ake wulakanta ne kuma kana goyon bayan sa dan Allah ki hakuri haramun kare ya garawa kura a matsayinki na matata in goyi da bayan sa ke ma kin san abin da ba zai yi bane ko ban yarda ba idan har magana da kake faɗa gaskiya ne me zai sa a gaban ka yana wulakanta ne kuma ka kasa ɗaukar mataki daga ƙarshe har kana goyon bayansa idan har da gaske kake ko da baka kore shi ba ya kamata a ce kai masa wulakancin da zai girmama ni kuma ya biyayya ga umarni na nan gaba ki yi hakuri zan ɗau mataki nan gaba ki taya ni da addu'a akwai abin da yake so zai faɗa wani abu da yake son ya faɗa menene abin da zai faɗa din dan ya ga kana tsoron shi ne ka ba shi dama ya faɗi abin da zai faɗa ɗin. A'a Sarayya in ya faɗi wannan magana ba san rai zai halinsa. Abin dan Allah. Babu wani abin da nake so na ji daga bakin ka na fahimci komai. To Allah ya huci zuciyarki. Yau ka san yau ka so ba nama sosai rike wannan malam alhamdulillah Allah ka sha bani Allah mun gode maka ai rabona ne kama Aí eu não sei gida babu ruwa kai yau to yau mai gida na ga yau sai wani kwambo kake ko dai kuɗi aka samu ba mu sani ba kai ai alhamdulillah mhm. yanzu kina ganin abin da zai karya zama masa ki wahala amma dai kam yau alhamdulillah abin da yasa yanzu kuɗin ki yake na bashi nawa ne to na jiya dai da na ara maka naira ɗari da hamsin ne yau kuma na ari naira ɗari na yi mana tuwo na dafa ai tuwon nan gaskiya ni yau wanci tuwo ba jiya tuwo shekarun jiya tuwo a yanzu tuwon nan a leƙa kawai a nemo almajiri a bashi tuwon nan yanzu ga kuɗin ki zan baki ki ɗau na jiya kokarin ki ta yanzu ta tuwo ki ban canji na in tafi gurin dan lami eh, mai balangu to in samu tun takwashi a sayo a rafka miya in biya shagon dan lami shinkafa in samo shinkafa a zo a yi mana da biye mu ci yau ɗaya dai alhamdulillah a tabari To fa ka ci yau dai mai gida daɗi za mu ci. In dai Allah ya baka ko ta gode masa yanzu sai zan je rijiya in je in jawo ruwa ajiye komai cikin abin nan izin gurki wannan dubu ɗaya Me gida ka san ko me ka miƙo min? Dubu dubu ɗaya jama'a. Me zan gani takarda ce fa ka ganta. Takarda kuma? Ga ta nan dai kana ganin ta. Kai da baka san kuɗi ne a hannunka ba shine ka miƙo min kake ta min bayanin za a ci za a ci za a yi Na fi wucewa ba bayan mutum na fa ba. Na ga dubun nan ba. Har ƙara ɓuyewa nake. Ina cewa Allah taimake ni. Ai takarda ce. Har ta aka ne ka zo ga aiki za mu aiki ɗari uku ne. Nace a gaskiya ba zan aiki nan ba. A gida zan koma saboda in biya da kuɗin ki. tuni baka san kuɗi ka rubo ba sai da ka zo gida ka miƙo mu. Kin ga dubu na gani. Kwaran kuɗi dubu. Dubu ce guda na gani. daga ina kike ne tun ɗazu nake zuba ido biki dawo ba ina kika je wallahi wannan ɗin nan ne wanda ake ce mai yawale da shi na tsaya shi ne waye ce yana so yawale dai guda ɗaya na cikin garin nan eh shi kin ga ma kayan kwaliyan da ya kawo mu yawale ni da kansa ya siya miki wannan kayan kwalliya yawale dai to amma da ki a hankali kin ji ko dan kin san halin mazajen ƙauyen ba a hankali Ba wajen ki nazo ba, ba wajen ki nazo ba, ke wajen ki nazo ki ta daga hanyar mijina. Me hada ki da mijina? ta daga hanyar mijina. Idan ba haka ba. Ke, ke, tsaya, tsaya, dakata. Ke, ya zan ki shigo mun har gida ki zo kina mun masifa. Kan ki ɗaya? Me yake damin ki? Mijinki ya wale, tsaya, tsaya, tsaya, tsaya. kina ji abin da zan gaya miki ba ruwanki da yawale ba ruwanki da shiga sabon mijinta ko sunan yawale ba na so na ƙara ji kinki kin dai ji ko shiga ciki ki ci abinci Yeah. kin ga delin nan tunda ta je aikin birni wanke wanke da shara tunda ta dawo yanzu samarin mu sun koma banta wallahi ba zan yadda ba ai bata fi mu da komai ba ni ma neman ta nake kuma wallahi idan na ganta sina mata rashin mutunci ba dan ta je birni za ta zo ta kwashe mana samarai ba kin miji mai adashen nan ma fa neman ta yake baran yadda ta zo ta kwace mana samarai ba saboda mu ma za mu iya zuwa birnin nan mu dawo mu ma yan gayu wallahi ba zan kyale ta ba saboda yanzu ma neman ta nake kuma wallahi idan na ganta sai na mata rashin mutunci mijin mai adashi ma neman ta yake yanzu zuwa gidan za mu je mu hada ta fada da matan ke ba zan yarda ba fa ba za ta zo ta ebe mana samarai ba don ni wallahi ba abin da ta fi mu da shi ya wala ma miji mai adashi nan a bakin rafi muka gansu ba ta san mun gansu ba daniya ta ne in je gidan mai adashin nan in je in kai gulma baban mu ta kira ni amma za ki raka na in na dawo daga rake ki sai mu je mu gaya mata kai, aiko wallahi idan ramma ta ji ko kashinta ya bushe don wallahi tana bala'in san shi haka na ji wai tsoronta yake ji tab aiko ni kai na wallahi idan na gani sai na je na fada mata yanzu kin ga mu sauri mu raka kiki ego ki zo ki raka ni dan ni ba zan bar ta ka san wato eh, ni a duniya ina son a mutunta min sana'ata na gane ayi idan ka mutunta sana'ata ni kai min komai a haka ne yawwa da Allah a samu mai wajiya a watso min ai ba tsakuwa ba ce tsakuwa yake watsawa ko shi kwanan nama kace to wannan kwanta yi shiru din da nace dan dan siya shine za ka ga magana motsi ne kuma ba magana ba kuka ne maka da Allah dan tayi da magin nan ni ka yanka min kawai shine abin da ya kana gurin ka motsin gado ne sai me kuma ka ga da hadiyanka. duk mai sakka haka zaka bani wallahi kurkurwata to yanka fara ko to kuma dai in ma loko zaka sha ko kuna na nawa za a baka ne ban na mai ta kai ina ba wata sana'a ba kawai dan namu shi ake bakin shi za a karya muni baka san da fada me nazo ba da me ka zo yanka dai ka kudin ka yanka mana ai na ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ina kuɗin kana barin kuda na yawan taɓa shi ka daina barin kuda bakin shadda ne bara in fara kai in baba kana man faɗa baban ne zaka in sha ruwa ba ai ina ga maka ya kaji suya wallahi tallahi ni matsala ta ma Allah san namun nan ba da magin wannan kai shi zago dangule nayi eh dangule nayi ba komai kai ta faɗa baka yi maganganu hadari na ga maka kana ji me yake faruwa sai ka faɗa to Allah ya kara ba garin nan kai dan Allah Allah wallahi raba fa raba fa ya zo ya zo garin ya dawo na je na yi shaida duk wanda ya san iyakun sa bashi ya zo ka kasa ta yanke saka daga kari zan tafi ko da wuka zan tafi ne ne ne in ma da mashi za ka dai ni na gaya maka ka san bashi bashi na ta ankar san ya ta masa kan tsoho mai ka take Allah ku an ci ba mai lakin zaki ake aikowa ta karba an ci bahin nan an ci an tara hmm, ina kake a wai da shawara dan ba ko zaka bar jira ka je ka dawo in bar ka jira eh na ka jira a to kuma da ni tunda ba kare bane ka da Allah ka tsaya ka ban mun abin nan in dai an ban maka ne ka ban kudin tukuna eh ban kudin tukuna ka maka abota nake karbo na rabon kaga sai mu da mu dan Allah ka ban kudin tukuna to shiga da ni ba ka tare hankali ne mu tafi karbo kudin kawai shine gaba nan to shiga ka fito da shi zan baka Ka kai kande wato ni a kullun abin da yasa nake ƙara sai Dan Allah mai gida kan sa yasa kake haka sai ka dinga cin abinci da hagu? Allahu azim. An zo gurin. Babu yadda za ka ji irin wannan wa'azin a duniya sai ka zo arewa. Ke, in gaya miki, mu a kudu mata da kika gani a tsaye ma suke fitsari. A tsaye? A tsaye. Babu yadda za ka zo ka samu abincin da kake so a duniya sai ka zo arewa. Ka hambaɗi dambu, ka ci gurasa da sassafe. mu ku a can kudu sai ka ana gala gala gala musamman ka zo alabara da safe ka gani fa duk wannan maganganun da kake mai gida ba fa fahimtar ka nake ba kun san abin da yake burge ni kai an tuna wata taliya da kike mana mai ruwa ruwa kin san fatin da muke da ke a duniya ba mu karin kumallo sau bakwai ba har kika ɗauki, kiki kika haihu <laughs> akwai kuɗi a cikin jakan na a juhun jakan na na jefe jaka arba'in da na zo da ita saboda hidimar gida na ce a ware <laughs> ta to ki ja ɗari biyar ki siyo taliya ki mana taliya mai romo-roman nan ki ji labari in dare ya dawo kin san wani aboki na yake cewa wai sahibi aminin gurgu a agege yake yake sai da ruwa <laughs> to zan je gurin eh, yawale tunda tunda na dawo ban zo ba ruwa ya kama ni muka kika danna na daki sai yanzu muka fito karin kumallo. A'a, ina so ne magana da kai. Ko, to bismillah mana. Ai ni magana ke yadda kika san ana min susa a kunna ji ne kika suyi suyi suyi suyi baki ga halin ido nake ba. Ya mun batu. Tun da ka dawo, nake so na maka magana. To amma na ga ka gaji shi yasa na barka ka huta. kuɗin da na ranta ne nake so ka bayar a basu. Ku? Kuɗi. Na me? To, ka san dai abin da yake faruwa. ce yau ta ce tsire take so. Salamu alaikum. Eh. Ina zuwa. Adana zancen nan naki. Idan muka shiga ɗaki sai ki ci gaba da musa musu. Bari an je. Marbu, salamun kaulun min rabbul rahim. Masiba ka gani? A masiba ka gani? Ko ɗaya. To, an ce kan na adda? To, an zo lafiya? Lafiya lau. Ya hanya? Alhamdulillah. Baka dai. <laughs> Dan Maliko? Me zan baka? Lokacin baka nan kana legar, sharholiyarka. Mahaifiyarka kullum sai za a ɗakin ka a bata bahin nama. Na zo ya tsire na yanka balangu ban san adadi ba. Inda wallan sabi za a yi sai a ji yi. to da bai kamata ce ya ta ba irin wannan ta aiko a bata abu kuma ina sayarwa in hana ba to ta turawa na san kada za a yi balance to kada sai a balance ba ni sai ni kuma nan kawai sai in kawai ka yi min lissafi duk da mahaifiya ce cikin lada ne sai in ɗauka in baka ka san mu ba ma ba ma wasa da iyaye in dai abu ne ce suna so sai da karfi mai kare eh, amma ko menene ni Allah musulmi ka ga ya mun lissafin yadda yake ga ni nan a bani kuɗin kakanata da lemu eh tana karba tana sha tana zuwa lallai ta ji daɗi eh ta karba da yawa na tara saboda ka yanzu dai kawai duk wani labari ya kare man kuɗin nan Allah to Allah musuri ne ni ka gaya mun nawa ne kuɗin ka mu fa da ta gani fa ta ziki muka gani Allah musuri daga ko nake to ko daga ina kake na fa samu labarin ka zo kuma ka zo din ga ka na zo kuma na gan ka gani ka bani iko ikon Allah ina sarkin fawa gani wai dan Allah in tambaye ka waye gaya maka ma na zo garin nan na ga fa ana hadari na shigo garin nan ba wanda ya san na zo kuma ga jimara ake yi ai ka zo din kuma na zo na ganka ga ka ka ganni ban kuɗi na to ma laifi ne an gaya maka ka zo ka zo ya ganka ga yadda ba kasa uh, na ake gogo gaddama kokawa ka faɗi kuɗin ka nawa ne daga iko nake ikon Allah kuma su ka san kuɗi da kake ji kake gani suna da damuwa shi yasa in aka je a banki ma kaga ana shan ana shan madara su kuɗi da kake gani tsireci ne ba a fito da su karara shi sa baturan ma da yi sun aka buga su da zafin su sai an bari sun huce zan yi komi a gidan gure da ake buga su a saboda kunun tsanya ne dole sai tarari kafa ka gaya mun magana ihu ne ga maka haƙi na ne a rinka ba kakka gaya ba in ban da ba ina shakka fa na gufa abadanci tunani warwatsi ne wallahi ina bin ka sanin saboda mai tarko ba shi da kara kawai ina bin ka sanin ban kawai ba ni ka ba shi ka ba abin da nake so da kai ka yi hakuri ka jira zuwa kuɗi na fa da ka bakwai ne ka bai ma hakuri zuwa marece kuɗin ka suna nan suna gama shan iska da kun kama za a ban inda ko an kama oyo Allah dawo an jima din a'a ba ni da daɗi fa a bangaren kuɗi ban da daɗi in da an jima din ni na gaya maka fa Allah kai man jima din Allah

ya gurɗa kafa sannu sannu ba ya gurɗa ni ya gurɗa kafa sannu kai ka bige ni a'a waya bige ni yana ina sannu sannu na sha bayan ka na ce buhun ubanka yanzu kai ka zo ka bige ni ko kallo ba ka yi sai ka ce makaho ko turo ka akai ba amma saboda tsabar rashin mutunci duk faɗin hanyar nan ka zo ka cakaran sai da ne sama faran kuɗa sa nake tirela ce wallahi in ka a haƙuri kake bani wallahi ba zan haƙura ba ai a ba zan haƙura ba fa ai hukuncin ka kawai ko mu je gaban mai gari ko kuma ka bani damin gero kamar guda uku aradu ka ji na gaya ma ko ba ka ji To ni da bana noman gero, ina zan samu gero. Hakuri za ka yi. Kai hakuri. Ina wallahi sai na rama. Wallahi sai na rama. Allah. Yau. Wallahi sai na ai rama, wallahi sai na rama. Allah. Tunda abun nasa ya zama haka. Boy mu tafi gaban mai gari ko kuma damin gero guda uku. In ya yarda da wannan to in bai yarda wallahi sai na rama. Allah. Hakuri za ka yi. Ina cikin nishadi kawai ka katse min nishadi na. wata sabon waka da ta shigo da ake cewa tinkaho holy holy fi tinkaho din nan eh, eh. holele tinkaho mobili tinkaho Kekena, kekena, kekena, kekena, <laughs> kekena, kekena. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Kace kana tafe. Uwata ta kaina. Mm. To wani mawaki ya ce, Wayo Allah mamana, wayo Allah mamana, idan na ce muku mamana, Sabiru ku gano mamana, mamana mai daɗi, mamana mai daɗi. Haihuwa mai rana aka ce ko kana gudu haifuka ya. Sai ki ce mini mamana, mamana mai daɗi. Mama na me daɗi. Haihuwa me rana. Ashe ka shigo. Da na ce na kwalba. Na shigo. Da na ce na kwalba ce na roba ma ka siyo da ilaha illallah haka ake ko. Yawwa. Suna na ake kira. Kai. Wallahi ba cus ba ce. Ah. Amarya ba ki alabi. Wallahi mu tsuntsu yake min a baki. Kan fa ki burgar. Ba ni ba ni in to kare. Ah, dinda ta shigo. ido guba ne ma innan mu ido guba guba ne garba da ba da ka bata ta guba a ciki na ma san ta shigo ma ni na bude mara mutunci wannan yarinya da ta tashi kashe ni ka da Allah ka ni ta su ta yi innan mu hmm? wannan baiwa Allah tana ɗawainiya fa akan ki gode wa Allah idan na ce mata gabas fayin mata ke na ce nama malangu sai ta je ta kawo min tsire irin ja ta kakume din nan ganji gaga ina ja kikikiki da kaina yi kum a bango hakorin da ya da tsalle yana kan zoro gashi nan ba kyan gani kinga ga mm. kakki furzar kakki furzar kin a iko ikon Allah ki sai an dawo idan muka je muka zauna mm. aka kawo arna gulda menene gulda giya giya zuntume a ah, ah, ah, ba ina kuma haka ba ba ba ta bace ba kina ji ko ki hakuri je ki daki zan zo in au na dauka ta za ka yi mata ta je gidan a hmm. ba kyau ana cewa an sake ta sai ki ji kamar al'arshi sai ya girgiza. Girgiza a kare je ya faɗo mana kuma. Amma ba dan haka ba wannan mara mutuncin yarinya da sai ta tafi gidansu. A ba zan iya sakin ta ba. Duk bakin jina yanzu nan abubuwan da ta loda mun ne da kasan dirawa ake duk suna nan saboda yarinya ne ciwon kirji ya. Ina Alhaji lafiya? Ya gaya miki wani abu ne? Waye? Wallahi mafarki na amma gaskiya alhaji ya kamata in zaka kwanta ka dinga addu'a wai na sani idi ya gaya miki wani abu ne idi kuma eh. dama ka aiko shi da magana ya zo ya sami ne ya gaya gaskiya ya kamata idan zaka kwanta ka dinga addu'a to kalabiya ta kawo kalabiya ta kare ka lafiya. Ina ne aka shirya mana inda za mu je mu sai kayan doki. Shagon Alhaji Abba mai kayan kai kasuwar kurmi. Allah ya taimake ka. Shagon Alhaji Gamba za mu je. Shagon Alhaji Abba za mu tafi. Ni ma inda na faɗa yana da garanti. Inda na faɗa can za a tafi. Ranka ya daɗe. In dai ba a samu abin da kake so ba na yadda a yi mun bulala ɗari. Allah ya baka yawan nasara ni a yi mun bulala dubu da wannan martake kiyas. kiyas. Waje ku kai mu. gaba salamun baya salamun ta kare ka lafiya to nan bai yi ba a kai mu wani gurin kawo ka gaskiya maji daɗi ka saka mu a cikin farin ciki ai ba ni ba duk wani basara ke da aka kawo shi nan gurin zai kasance a cikin farin ciki kamar yadda na kasance ina da buƙatar waccan takofin 'yan saudiya a bani waccan alkyabban 'yan morocco allah ya taimake ka a bani damar cika alkawarin da badde i ɗauka idan ni ba a samu a ɓangare na ba wane bulala ɗari idan muka ce ka yi haƙuri saboda farin cikin da muke ciki bai fi ba ai inda rabbana ba wala nema alhaji abba mai kayan doki don biyan bukatun ku farin cikin ku shine burin mu hayya ku baki dan pasta beka ayya sinadarin pasta beka sinadari mai inganci sinadarin pasta beka mai gyara fulawa ta yau daɗi sinadarin pasta beka buredi ya kyau ya laushiya. sinadarin pasta beka masu gidan buredi gana kuwa sinadarin pasta Kano masu fanke gana kuwa Sinadarin pasta beka Masu gurasa gana kuwa Sinadarin pasta beka Shi zai gyara taka Sinadarin pasta beka Ya karo dan kwanta Sinadarin pasta beka Sinadarin pasta beka Masu kuje ku neme shi An haɗa shi da inganci Master beka Improver za ku same shi a dukkan nahiyar Afirka, kasuwanni, supermarket da shaguna-shaguna. Master Baker Improver sinadarin fulawa mai inganci. Wannan tarkon ne, kuma zai kamata kike nema a wajen ki kake kuma kawo zargin wani abu a cikin zuciyarki daga kamfanin Raj Musical Studio wani irin hadda kuma ban da karatun yariya take da shi na alkur'ani no wannan shakwaba ta ci ta take ƙara burgen da ke kai wannan annoba ne wallahi sai na yi maganin ka dole Allah ji sai ya girba abin da ya shuka ashe soko ne burina ka ji tsoron abin da ya sama karfe a jikinka yaro bai san wuta ba sai ya taka saboda ka ce ma ne a kanta to ba ma ne a kanta ba mutuwa ne a kanta ana zaton wuta a makera sai ga ta a matsaka burina zan faɗa miki gaskiya yanzu ko kuma dai ki raina man hankali ba burina sabon shiri mai dogon zango. Yanzu wasan zai fara. Allah ko? Ni kisa nake yi. A shirye nake domin kare hakkin burina. Ina ke ina yan daba. Haka shirin yake. Yari ne ta ta rayu shin ina aka tashi ina aka kwana. Burina sabon shiri mai dogon zango. Me san ki da kuma me kaunar ki ne? A garin mahaukata? Sosai kuwa dole sai mun yi taka tsantsan. Ba buƙatar haka. Haka lissafin yake. Ramnati dan Allah dakata. Kyan aiki, kyan labari, ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. Duk a cikin wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango. Purina. Ina mufidan take? Kaina ba zai ɗauka ba. Relax, kai menene burinka akan yarinya? Daga na aure ta. Ta yaya? unguwan nan mai suna. Shiryawa Raji Abdullahi. sai kuma ke dole sai sun zama ɗaya a gurin ki? Ta ya zan iya gane na kware da na goge? Ina santa. I love you. Abin lissafi ne, akasin lissafi shine kwacewar lissafi. Ta yadda lissafi kaɗai zai baki damar gane ya lissafin yake. Kamar ya kenan. Burina. Gobe a gidanku kamar daidai wannan lokacin. fata umarni Aminu Arahu 747. <laughs> Wannan sabon shiri mai suna Burina zai dinga zuwar muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Burina a duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare. Ku dai ku ci gaba da yi mana subscribing kuma ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye shiryen mu za ku samu alama.